Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara talatin da da tara sittin sai kuma kilo har zubo ɗaya da ɗari matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Litinin ta karshe a watan Afrilu shekara ta 2019 kafin ku ji da muke tafi da shi kakanin labarai. Babban limami a wani wurin ibadar Yahudawa a San Diego mai suna Yisrael Gerson ya bayyana damuwarsa a jiya Lahadi akan wani harin bindiga da aka kai musu a ranar Asabar. hukumomi a mozambique sun yi kira ga 'yan kasar su koma inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wadda ake zaton gani a mahaukaciyar guguwar kenneth jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki a ƙasar spain ta lashe ƙuri'u masu yawa a zaben jiya lahadi amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da suke fitowa na zaben kanan labaran kenan hukumomin tsaro a jihar riba sun tabbatar da sace waɗansu ma'aikatan kamfanin mai muna da rahoton bayan labarai tsohon gwamnan jihar bauchi isa guda ya bayyana dalilansa na shiga sana'ar haƙan ma'adanai da kuma noma wannan abin na yi ne na tura a wannan yanar gizo don mutane ya'yanmu da kuma samaranmu su san cewa ba a aiki da za ta jamance shi kuma su san cewa don kayi gamna ko kayi minista na tonin ma'aikatan laifi ne sai kuma shirin ciki da gaskiya da sarfilo hashim gumal ke gabatarwa kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri babban limami a wurin wani ibadar yahudawa da ake kira shabbat puwe a san diego mai suna yusra goldstein ya bayyana damuwa da kuma bakin ciki da fargaba a jiya lahadi yayin da yake ba da bayani akan irin hari da aka kai musu a ranar asabar inda aka kashe wata mace kana aka raunata shi da wasu mutane biyu babban limamin ya ce ya yi ya ga mummunan lamari da bai taba gani ba yana nuna yadda dan bindigan ya nuna bindiga a kansa gostin ya cira hannayensa amma duk da haka maharin ya buɗe masauta ya raunata shi kana ya cire masa ɗan yatsa babban limamin ya ce shugaban amurka donald trump ya kira shi ta wayan tarho a jiya lahadi kuma sun yi magana tsawon minti goma sha biyar kana jajin jajanta masa mai bada shawara a kan tsaro a nan amurka john bolton ya ce babu makawa harin bindigan wanda aka kai a wurin ibadan yahudawa a san diego a ranar asabar laifi ne na nuna kyama amma kuma ya ce da akwai alamar maharin shi kadai ne shirya kai wannan harin hukumomi a mozambique sun yi kira ga 'yan kasar su koma a kan inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wanda ake zaton gani bayan tashin mahaukacin guguwar kenneth prime minister kasar carlos de rosario ya ce an samu mutuwar mutane biyar a wannan mahaukacin guguwar kenneth kafin dai guguwar ta kai kasar mozambique sai da ta yi a kasar comoros kuma ta kashe mutane uku a gurin hukumar kai agaji a lokacin bala'i a mozambique ta ce guguwar kanyar ta lalata sama da gidaje dubu uku kana ta fitar da sama da mutane dubu goma sha takwas daga gidajensu gwamnatin kasar ta ce guguwar ta fi lalata gidaje a tsibirin ibo na mozambique inda gidajen mutane sama da dubu shida suka lalace babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga ƙasashen duniya su tallafa wa yankunan da wannan guguwar ta shafa da taimako na gajere da matsakaici da kuma dogon lokaci a jiya lahadi majalisar ɗinkin duniya ta ba da kayan taimako na dala miliyan goma sha uku da suka hada da kayan abinci da wuraren barci da kuma magunguna da ruwa da kayan tsabtace jiki zuwa mutanen da guguwar kanal ta shafa a comoros da kuma mozambique jam'iyyar 'yar gurguzu mai mulki a kasar spain ta lashe kuru'u masu yawa a zaben jiya lahadi amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da ke fitowa inda jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka rabu gida uku karuwan jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da kuma masu sassaucin ra'ayi bai wani tasiri ba har sai da aka kafa babban jam'iyyar adawa ta popular party 'yan gurguzu sun lashe zaɓe kyakkyawar makoma ta yi nasara a kan abin da ya shuɗe in ji prime minister pedro sanchez yana faɗa wa manema labarai a waje helikwatan jam'iyyarsa a madrid ya ce akwai yiwuwar kafa gwamnatin haɗaka tare da jam'iyyun 'yan mazan jiya da masu sassaucin ra'ayin wato manyan abokan hamayyarsa. bayan ƙuri'un bayan kirga kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki ta lashe kashi 28 cikin 100 na ƙuri'un ta kuma samu kujeru 123 a cikin kujeru 350 na majalisar dokoki adadin da ya haura kujerunta a baya da kujeru 40 amma ita jam'iyyar adawa ta popular party ta samu kasa da kashi goma sha bakwai cikin ɗari kana ta rashi kujerunta da dama inda ta sauko daga kujeru ɗari da ashirin zuwa kujeru sittin da biyar sakamakon da ke fitowa ya gurgunta a niyyar kafa haɗaka da shugabannin jam'iyyun masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka tattauna tsakanin su da suka hada da jam'iyyar ppp da kuma ciudadano da vox ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jayad zarif yana zargin amurka da yunkurin karya kasar iran da kuma kokarin hambarar da gwamnatin ta hanyar lalata kasuwancin manta ta kasa da kasa zarif ya faɗa a wata hira da ya da shirin labarai na fox news da take nan amurka a jiya lahadi ya kira wasu shagabanni da kungiyar b-team wanda suka hada da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da mai ba da shawara a kan tsaro a dan amurka john bolton da shugabanni a saudi arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa cewa suna ƙoƙarin iza shugaban amurka donald trump zuwa ga wata gwagwarmayar da baya so suna neman iza amurka zuwa yaƙi in ji zarif ya kuma ce manufa ita ce daga ƙarshe dai a sauya gwamnati a iran bolton ya bayyana akan wannan shiri na labaran fox news yana mai cewa ba manufan amurka ce sauyin gwamnati ba sai dai sauyin halaye musamman kawo ƙarshen shirin kera makaman nukuliya da kuma gwajin makaman ballistic da iran ke yi mutanen iran sun cancanci gwamnati ta kware in ji bolton a ƙarshe kuma a jiya lahadi ne 'yan sanda a sri lanka suka shiga harkwatan ƙungiyar 'yan ta'adda da ake zarginta da kai hare-haren a ranar lahadi wanda aka yi bukin ista a kan jami'u da otel-otel wani guda bayan da gwamnatin colombo ta ayyana ƙungiyar national tauhid jamaat a matsayin ƙungiyar ta'adda 'yan sanda ɗauki da makamai a garin katan kudi da ke gabashin sri lanka sun yi da ramikiya a babban masallacin ƙungiyar. gadawa baya ko makili da karanto labarai. Madalla bari mu bude taskar rahotannin nama a jihar Rivers, Najeriya inda aka tabbatar da sace waɗansu ma'aikatan kamfanin mai da suka hada da turawa kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana. yan bindigar dai sun kutsa ne cikin surkuwayen yankin da ya ratsa cikin kamfanin inda nan take suka yi awon gaba da jajayen fatar guda biyu da ke aiki a wannan kamfanin rundunar gamayyar tsaro ta jtf da ke aikin tsaro a yankin niger delta wato operation delta save ta tabbatar da faruwar lamarin manjo ibrahim abdullahi shine mai magana da yawon rundunar wasu masu garkuwa da jama'a ne suka biyo ta cikin ruwa suka jira a wannan inda ake cikin mai a abuwa jihar rivers suka kama wasu mai su biyu na kasashen ma'aikatan wani kamfani ne ana ce mashi niger delta petroleum resources 27 ga watan afrilu 2019 misalin karfe 8 na safe muna samun wannan labari sai jiragen ruwanmu muka nufi wajen amma Allah da ikon shi ba mu samu ina mutane da aka yi garkuwa da su da su wanda suka yi garkuwa da su din amma muna nan muna ci gaba da tsananta bincike tare da wasu jami'an tsaro haka kuma sace jajayen fatar na da nasaba da zargin rashin kyakkyawan tsaro da kamfanin yake da shi a cewar kakakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta wato Manjo Ibrahim Abdullahi mun ba wannan kamfanin shawara su samar da tsaro a wannan kamfani nasu saboda a ganin wannan jibi su masu garkuwa da jama'a suka yi amfani da shi suka zo suka kamo hinon mutane don rashin tsaro a wajen kalubalen da rasa na nasa da irin yanayi da yake ba kwayan ruwan nan na nan yankin akwai ruwa na akwai daji so ganin gaba gare ka ba sauki ke da shi ba amma duk mun sa eh, duk wasu abubuwa da muke da su da ina nufin na'urar mu wanda za mu iya hangen nesa da komai da komai muna nan muna kokari muna fafutuka insha Allah nan ba da daɗewa ba muna fatan za mu gano wanda mutane da suka garkuwa su kuma mu kama su wanda suka garkuwa da su. Su waɗanda aka kama 'yan kasashen waje kamar an san kamfanin da suke aiki an kai ga gano kasashen da suka fito da su zuwa yanzu? Eh a yanzu dai ba zan maka ba zan maka wannan tab saboda bayanin da na samu daga can wajen cewa 'yan kasashen waje guda biyu so ban san ba zai iya ce maka 'yan wasu ƙasa. Ko a makon da ya gabata dai sai da aka yi garkuwa da wasu ma'aikatan kamfanin man shell a jihar taribas inda har zuwa yanzu babu labarin halin da suke ciki amma daga bisani rundunar 'yan sandan jihar rivers ta ce a tsaye take na ganin an ceto su lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal a najeriya To a gaida Lamido, tsohon gwamnan jihar Bauchi Isa Yuguda ya bayyana cewa babu ƙanshin gaskiya labarin da ake yayatawa cewa talauci ne ya sa ya koma noma da sana'ar haƙan ma'adinai. A cikin hirarsu da wakilin Abdulwahab Muhammad tsohon gwamnan wanda kuma ya yi aiki a matsayin ministan sufuri da kuma ministan harkokin wato sufurin jiragen sama ya kuma bayyana cewa duk da yake bai yi ritaya daga siyasa ba ba shi da niyyar tsayawa takara a matakin jiha ga abin da yake cewa. yana da rufe asiri kuma har gobe yana da rufe asiri sakamakon yana aiki ma'adinai halar yake nema shi ne yasa na gida ya koma aiki kaunan ma'adinai Allah ya hana neman halal ne kuma wannan abun na yi ne na tura a wannan yanar gizo don mutane ƙananan ‘ya'yanmu da kuma samaranmu su san cewa ba wani aiki da za ta kyamance shi kuma su san cewa don ka yi gamna ko ka yi minista ka yi bandin da kyau kamar yadda kai na yi minista na yi bandin da kyau na banki na yi kuma gamna na shekara takwas in na ga ya kamata na ko noma ina noma yanzu kuma ina tonin ma'aikatan laifi ne kuma allah ya san cewa ban da harama jikina ban taɓa satan kubin kowa ba na yi gwamna na tafi kusan biliyan ɗari takwas da wani abu amma babu haramun nan shi nan cikin mutane ko a cikin na haka kuma lokacin da na yi nisa shekara na da ina yi na yi shekara kusan shekara takwas ina nan jin darakta inda ni ina son yi kudin haram ne yanzu da har abada ba za a gani na fita na nema ba saboda haka ba abun kunya bane ka fita ka nemi halal ɗinka kuma yi wannan abu ne na sa don ya yan wuri jikokin su gani a kan cewa lalle lalle da yi rayuwa mai ma'ana kuma wadan makiya dama su gani ne su yi tsammani ko ita gida ya talauta ita gida ba zai taɓa talauta ba har abada don yana da wadatar su kuma sanar da su a kan cewa ga kudin da suke dama ina za ta yi magana daban-daban ya daga zaune su makiya waɗansu maza ma suke yi na jin labari su zauna su ta dariya a cikin da ai malin ya talauce inda suna cikin rana yanzu ne suka talauce din don dukiyansu duk a talauce yake ni kan ina nan ina neman hanci na kuma a tabbatar masa wannan a tonon ma'adinai a arewa ya fi tonon man fetur kuma da tabbatar masa wanda suke tonon suna yin sun yi a najeriya haka za su yi a wasu zauna suna aika wata ba kuma kar su kar su yi wanda za su yi aikin gwamnati don su sata wato dama can kai kana da sha'awan irin wannan harka ne kuma mai yiwa ka jima a cikin wannan harka a magana a nan kasan dai tun da na tashi na tashi ne tun da muka gama muka shiga aiki bauta ma kamfanoni muka yi sanyi na kamfanonin mutane bankuna da muka yi ta aiki kuma da gama da aikin banki wanda yake jari ne aka tara a kafa bankunan akwai masu banki banki mu albashi muke karba amma a lokacin muke karban albashi muna ɗaya daga cikin wanda suke mune masu hali a najeriya kuma aikin kamar yadda ka faɗa aikin cikin inuwa ne to wa ya masa ma kan cewa in kana neman halal ka kira na ba daɗi Aiko ko ranar ma wallahi ba za su ci ba kan ji halar duka nema wasu biyu da haka a gumfani su ne da allah ya mana gwamnati ya ba dama ina da ah, filaye wanda gwamnati tarayyar ta bani to na tonon ba a tun ma lokacin ina ina banki to yanzu ne da na fito maimakon da ke a zan zan kyale su haka zan hada da noma da tonon ma'adinai yanzu a tabbatar maka cikin gona na ma'anan gora akwai gola to da karshe siyasa mai yiwa ko ka jingine ta ne ba mu a siyasa ni kai fi ɗaya na apc na kuma na ma gwamnan mu rabauci fatan alheri kuma na masa addu'a ni nasara abin da ya sa gaba don wannan addu'a ne zai ba mu sa Allah ya bashi dama ya yi mutanen mu ayyuka daban-daban daban wanda za su kawo wani ci gaba to tun da yake kaga abun da yake da hannun Allah a ciki ba za ki an daina ba amma sai dai a ce maka yau isa yi guda ya fito a ce ya nemi zaɓe wani kuri a bauchi in ba da shugabancin kasa ba ba zan sake ba to mutane bauchi sun komai sun nuna mu zauna. mai zama zarki Allah malamai da Allah madogara. Tsohon gwamnan jihar Bauchi Isa Yuguda a hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo a nan Washington ke cewa karfe 1 da minti 17 na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. a makon da ya gabata ne muka kawo muku tattaunawa da wannan fili da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai abdulrazak namdas kan batun zargin zalunci da da makiyayi alhaji gamba da garandagi birnin gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna alhaji na gandu da jagoran 'yan banga na ƙauye a yankin bala a jihar taraba da ake kira shi aibu garba kasancewar 'yan banga sun taka rawa inda ake zargin su da zama tamkar alkalai masu yanke hukuncin abin da suka ga dama ba tare da bin ka'idar shari'a ko tsarin mulkin najeriya ba wanda hakan ya sa majalisar wakilai ta yi yunkurin samar da wata doka kan aikin 'yan banga a najeriya kamar yadda shugaban kwamitin labarin ya fara bamu labari a makon da ya gabata haka kuma a yau za mu ci gaba a daidai inda muka tsaya kafin nan ina mai farin cikin shaida muku cewa dan majalisa mai wakiltar yankin bali daga sol hamman juldigar baceri wanda aka zarga da belin mutanen da ake tuhuma da suka hada da madugun 'yan bangar sha'aibu garba daga hannun 'yan sanda a abuja ya kira filin ciki da gaskiya domin bayar da nasa bahasin kafin mu kai ga mai girma dan majalisar ga ƙarshen tattaunawar abdulrazak namdas. ko police da aka ba shi dama ma ya yi bincike in ya kama yana da dama ya prosecution a turanci ake cewa ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu da ma kai kana dan bangan da har yanzu dokan kama ba sa hannu ba lalle ka ce zaka hukunta wani wannan ba wanda ya baka wannan hurumi kuma mu mu amince a sanin cewa mu mun ji wayannan korafe korafe ne muka kokari mu yi doka akan maganan yan banga don su ma dai a biya su a zama zai rage ayyuka eh, eh, kamar an ba mutane aiki kuma za a yi abin a cikin tsari amma in mutum tun ba ba kai fara zama kai ne kai ne police kai ne alkali kai ne waye to wannan gaskiya ba daidai take ba mu kam ba bai da wannan ba shi yasa ai muka yi muka yi kokari a yi kudure akan wannan yan banga yau Abdullahi, cikin tunda ka saurari shirin ma zaka ji har inda shi dattijon nan ne da aka je aka kai iyalansu aka jefar a wani yanki a jihar neja hmm. dajin da ba kowa ya yi zargin har shi wannan mutumin mai suna na gandu shi wanda ya haɗa kai da 'yan banga yankin bali hmm. ya yi fyaɗe ga 'yarsa bayan haka kuma aka kama su amma duk da haka aka nemi belin irin waɗannan mutane da ake zargi ba a bar 'yan sanda sun gurfanar da su gaban kotu ba kenan. To ai wata rana in mutane suna so a zo a musu beli za a zo a baka labari ka gai dan majalisar mu mun shiga su makila a baka labari da kila ba ba ko ba gaskiya ba ce amma kuma ba wanda ya zo ya karanta labarin. To amma inda an zo an yi in magana ma ko su wayannan su yi laifi a yadda shi ya faɗa mai zargin ba daidai ba ne kan. amma tun da kagan ba wai kotu ne ta yi convictin mutum din ba ta ce ga kayi laifi da sauransu ba to ai duk lokacin da ake son wannan kotu take son ganin mutanen nan ko hukuma tana son ganin mutanen nan kai mai beli kai kan zaka dawo da mutane shine gaskiya sai ko kotu ta zo ta yi bincike ta yanka ta ce to wane ya yi laifi to kaga ya zama wani magana ta ba. Yau Abdulrazak nan da mutanen nan waɗanda lamarin nan ya shafa waɗanda suke zargin an musu zalunci in suna sauraron wannan shirin me za ka ce musu ne? Eh to ni in suna da koke-koke suna ga kaman ba musu adalci ba ko mu ɗaya mu ɗan majalisar mu ga abin da zai yi suna da suna da hurumi suna da hujja su rubuto su yi kaman ita petition a rubuto an yi complain cewa gashi ga abin da ya faru a kawo mana a majalisa majalisan kuma za a ba ma wannan kwamiti da na ga maka idama kwamiti ne na bincike inda akwai korafi da sauransu a nan sai su faɗa gaskiya abin da ya faru to za zo a yi bincike a ƙarshe abdulrazak damdas ba mu labarin mana menene dama asali ita majalisar wakilai take so ta yi da 'yan banga da har ta yi musu wannan kudurin doka da hakan zai ba su dama a tsarin mulkin najeriya su ma su zama wasu jami'ai da za na mutunta su abin da muka fahimta shine ni dinan daga arewa maso gabas na fito ni mutumin adamawa mutumin gari mun san cewa muna da matsalan tsaro kuma gaskiya a kasar nan yan bangan ma sun yi taimako ko wani so wata rana za ka ga sojojin nan suna amfani da yan bangan aje a yi taimako a yi faɗa a kawo mutane da suke matsa mana kasa Haka kuma ka ga akwai mutane da ke su JTF su ma sun yi nasu gudumawa to da muka ga wannan muka ce to tun da har ma police ko sojoji wata rana suna kiran yan banga a je yaki tare a je waye tare a shiga daji tare a yi wasu abubuwa to mu mu yi wani dan doka mana wanda mutanen nan a zamanto su ma eh, tsarin su doka ne ta kawo su ga hurumin su ga aikin su ga yadda za dauke su aiki ga kudaden da za a biyan su ga ayyukan su in mun yi abun da tsari za ka tar wato to ba zamanto suna da ofis suna da kaza duk lokacin da wani problem ya tashi ana so a nema yan banga faɗiyar mai gida ɗaya zaka kira kana son guda nawa kamar idan za shiga zabe za ce gwamnati za ce to mun ɗauki police dubu talatin mun kai wannan wajen to in kuma kuna so yan banga nan ba kaza akwai ba za ta ne ana buga waya ba wani tsari da sauransu za a iya nemo su babban su zai iya tara ko nawa ake so a je a taya su ayyukan nan mun san cewa gaskiya yan bangan ba dukansu ne ba su yi abubuwan da ba su da kyau ba suna da kwazo amma ka duk inda kake baka rasa wani da zai maka ko bara gurbi ake cewa wai wani abun da ba daidai ba don haka za a siyasa muka ce bari mu yi doka akan wannan kuma mun yi namu amma mun aika a fannin zattaswa sauran su in sun sa hannu to zai zama doka amma ba zama in ba sa hannu ba to ka gan ya riga wuce ke wato da in kula ma ko da yan sanda ma waɗanda suke kan dokar Eh, kullum sai ka ga kamar tun wancan ma babban su feto ibrahim idris da shi wannan muhammad adamu eh, da aka nada kwanakin nan na mm. musu magana kan haƙƙin 'yan adam kamar su ma wasu daga cikinsu haka kawai za su dau bindiga su harbe mutum eh, kwanaki ma nan abuja in ba ka manta ba akwai wani mm. jami'i na tsaron fararen hula civil defense da aka bada labarin 'yan sandan sun masa dukan siyasai da ya rasa ransa aka mm. lagos labarin kolade johnson dinnan da wani dan sanda ya bindige shi duk dai ga abubuwa da dama waɗannan 'yan bankan kusan su ba su ma wato in ma suna da wata kwarewa ta gargajiya ce kawai tunanin su sun game laifi ko da wanda ya saci biredi ne zai ci watakila su fara kashe shi tukuna kafin su tuna cewa ba mamaki akwai tsanantan rayuwa ne jawo haka kuma ya dace a kai shi a duba matsalar. To gaskiya eh, haka da yake faruwa. Eh, su yan bangan har ga Allah eh, ba su yin abun a kan tsari. Especially ma in sun je suna wasu ƙauyuka sai su zama to kamar su ne ma komai to a nan kan gaskiya ba daidai ba. Kuma ko a ita police yadda ka faɗa. Ba daidai ba ne ka samu kai police da ya kamata ka kare rayukan mutane da da arziki da sauransu sai ka zo kuma ce wani akan dan karamin matsala ka dauki bindiga ka karbi wani na mun ga wannan mun gan su an kai su kotu akwai wanda ba na gan shi shugaban kasa ma dauki ya sa an dauki mataki akwai daya wani yaro yana kallon fim ne ko ball haka aka harbe shi shi ma rai ya eh Kolaje Johnson a Lagos Kolaje eh, Johnson a Lagos to kaga wannan duka ba daidai yake ba amma ni abin da nake faɗa dan dama dama da maganan police din ma amma kaga in ba an yi doka akan yan banga ba su ba su fahimci aikin ba don wasu ba wai karatu ma suka yi ba wani kila ya taba wani ko zai ce maka ya taba soja ya bari tsohon ko wani kawai shi dai kawai a gari ana neman yan banga ga wani mai karfi kato sai a shiga da shi banga to haka kawai shi yana ga sa zai kwace shi da sauransu ya shiga kawai in an ce ga barawa nan sai su kama su sa mishi taya a kona shi to kaga wannan yana da kyau a yi dokoki wanda komen da za su yi a zama a cikin tsari suna da uniform nasu suna da dokokinsu suna da shugabannin su suna da tsari wanda za a musu koyas da su a yi musu training kaga wannan siyasa duk yana cikin kudirin da muka muka yi don in ba an yi abun a cikin tsarin sauransu ba za ka samu akwai wannan matsala to ganin yadda yanayin da muka fanci kanmu dole ne mu yi kokari a yi zanna tare a daya da za a yi taimaka a yi wayannan dokokin yawwa to nan da shi kenan waɗannan mutane Eh, idan suka eh, za su kawo wannan korafi su taho majalisa kai tsaye kenan eh, su zo su yi magana kuma sannan za a yi tunanin za ku yi zama da shi wannan dan uwan naku ku tambaye shi abubuwan da suka faru kenan don sanin matakin da ya dace a dauka kenan na gaba. dama abun ya zo in ya zo majalisa ai ana kai shi gaban ita kwamiti kwamiti akwai wanda yake kamar chairman na wannan kwamiti zai duba korofin da aka kawo ba wai shi kaɗai za a kawo ba za a kawo su don sai an tabbatar an ji karofe daga wayannan zargin da aka kawo gaskiya ne to su ma in an kawo ba shi kaɗai wannan dan wannan mu kawai za a tambaye shi ba don ba shi ya aikata ba shi kaɗai ba akwai mutane in har abin ya zo gaban polis ma ai za a nema polis din in akwai yan banga ma duk za a neme su don a zanna a tabbatar da wayannan laifuka dan sai a zo a doka kai kuma me yasa kai aikata haka to in an samu wayannan bayanai to zai taimaki wannan kwamiti ta ɗauki masaya. idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji bahasin ɗan majalisa Hamman Jildigar Baceri wanda aka ambata a wannan shiri da karɓar belin mutanen da ake tuhuma daga hannun 'yan sanda. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Kaya, Nisar Fili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. babban limami a wurin wani ibadar yahudawa da ake kira chabad powe a san diego mai suna yisrael goldstein ya bayyana damuwa da bakin ciki da fargaba a jiya lahadi yayin da yake ba da bayani akan wani hari da aka kai wa mujami'ar da yake limanci wanda aka kashe wata mace kana aka raunata shi da wasu mutane biyu babban limamin ya ce shugaban amurka donald trump ya kira shi ta wani tarho a jiya lahadi kuma sun yi magana tsawon minti goma sha biyar kana ya jajanta masa hukumomi a mozambique sun yi kira ga 'yan kasar su koma inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wanda ake zaton ganin bayan tashin mahaukaciyar guguwar kenneth prime minister kasar carlos de rosario ya ce an samu mutuwar mutane biyar a wannan guguwar kenneth kafin guguwar ta kara samu mozambique sai da kanar ta yi barna a ƙasar comoros kana ta kashe mutane uku jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulkin kasar spain ta lashe ƙuri'u masu yawa a zaben jiya lahadi amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da ke fitowa inda jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka rabu gida uku karuwan jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu sassaucin ra'ayin dai bai wani tasiri ba har sai da aka kafa babban jam'iyyar adawa ta popular party yan gurguzun da sun lashe zaɓe kuma kyakkyawar makoma ta yi nasara a kan abin da ya shuɗe in ci firaministan ƙasar. to a gaishe ka masu saurare na kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da mahmud ibrahim kwari zai gabatar da shirin da rashin ta yi shirin da ke faɗakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arzikin ƙasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba ya ko Makeri da ya karanto labarai da Malam Sidi da ya haɗa shiri sai kuma injiniya mu Jim Cook Alheri ke muku fata alheri. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.